a can a hedikwatar jam'iyyar ta ƙasa dai babu masaka ɗinke sakamakon wani taron gaggawa na majalisar zartarwar jam'iyyar da ke can yana gudana yanzu da kuma daga dukkan alamu ke nazarin mafitar sabuwar rikicin jam'iyyar mai mulki a yan kuma da aita kan cikin fadar gwamnatin ƙasar wasu manyan gwamnonin apc na jihohin jigawa da zamfara da kuma kebbi ke kai kawo a tsakanin ofishi na shugaban ƙasar da zuwa na babban jami'in tafiyarwar mulkin najeriya a wani abun da ke zaman alamun tashi na hankali cikin jam'iyyar alamu na zubar yawu a tsakanin masu tsiyar dai na ƙara ƙaruwa da da ayyana ɓallewar rapc ta masu neman neman sauyi ga irin dauri na tsintsiyar a halin yanzu tun dai dama aka rika hasashen kwabewar lamura a cikin jam'iyyar yayin babban taro na ƙasa makonni biyu baya to sai dai kuma ayyana ɓallewa ta jiya dai na zama aikin sako a cikin apc da ke fata iya kaiwa za babban zaɓe a cikin ɗauri guda ɗaya injiniya abubakar galadima dai na zaman sabo na shugaban na masu neman sauyin sauyin kuma faɗarsa kokari na kwatar hakkin talaka na zama babbar hujja ta bara'ar tasu menene aka yi wanda rayuwarsa ta canja ya samu sauƙin man fetur ne ko ya samu sauƙin canjin dala da ake kawa kaya daga waje ko an masa hanya ai hanyoyin ana can ana yi wasu 'yan lele mu an mana alkawari hanyar ma guda ɗaya tilo da za a yi a inda muka jefa ƙuri'ar a arewacin ƙasar nan yau wata goma da aka aka aka ce an bada kwangilar sai kwanan nan aka ɗauki motoci biyar aka je cin romawa aka ajiye kuma ina tabbatar maka wallahi tallahi zan yi rantse da rayuwata ba za a yi wannan aikin ba har Buhari ya gama wannan shekarun. Wato kun gamsu wani gwamnati ba ta komai ba a cikin shekarun ta uku zuwa na hudu. To kai da ka san abin da suka yi ba sai ka gaya mana ba kila mu makafi ne ba ma ganewa. A'a ya nemi ƙuri'a a gun mutane in ya musu aiki ya faɗa. ba mu buƙatar komai a gunsa da can da muke wahalar da shi wani abu yake bamu bangarewa zuwa gida gida dai na zaman salon da ya kai jam'iyyar pdp zuwa ga dawa yanzu kuma daga duka alamu shi yake shirin sake dora ta gadon mulki sakamakon sabon rikicin cikin gidan na masu tsintsiya duk da cewa dai sabo na shugabancin apc ya kaddama da tattaunawa tsakanin sassan da ke faɗin an bata zai wahala gaske iya kaiwa ga tabbatar da samun sulhun da ake bukata ƙasa da watanni da sake komawa filin daga an dai laba kan yan jam'iyyar apc a tsakanin gwamnonin da ke jan ragama harkokin jam'iyyar da goyo baya na shugaban kasar da kuma yan majalisun tarayyar da ke tsakanin tawaye daga ganin karshen tasirin cikin harkoki na siyasa ta kasar a jihohin kasar da daman gaske da ya an tsaye da masu takarar da za su maye gurbin dattawa da wakilai da ke jan ragama ta adawa cikin gidan jam'iyyar to sai dai kuma duk da hakan a faɗar ibrahim masari da ke zan babban jami'in kula da walwalar apc na kasa har yanzu ba a makara ba ƙoƙari na kaiwa ga ɗinke tsintsiyar wuri guda. sha allahu allah zai kawo mana gudunmawa za a sasanta za a shiga zaɓe da murya ɗaya za a ci zaɓe tun daga ɗan majalisar jiha har ya zuwa jiya nan muna nan kuma yau idan mun samu tabbaci za mu dawo ga majalisar wakilai su ma za mu zauna da su duk waɗanda ake ganin cewa za mu zauna da gwamnoni sannan za mu zauna da su kankin kansu a ɓangaren zartarwa duk wanda yake ganin cewa an yi mashi ba daidai ba kamar yadda nake gama ka dai da gaske yake yi jam'iyya yake so mutanen yake so ƙasar yake so za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun yi bakin ƙoƙarin mu an zauna lafiya abin jira a gani dai na zama take shirin da ta kaya ga masu tsintsiyar da ke jin zaƙin mulki yanzu amma kuma ke kallon barazana ta barewa a lokaci na kankane Uba da Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.